قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم annabi Musa ya ce, Yana mai roƙon Ubangijinsa cikin ikirarin abin da ya aikata, ya ce, Ya Ubangijina, lalle na zalunci kaina da na kashe wannan baƙibɗi, ka gafarta mini zunubina, sai Allah ya bayyana mana cewa ya gafarta wa annabi Musa. Allah shi mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kai ne a gare su.